Assalamu alaikum warahmatullah insha Allah a wannan bidiyon yau zan yi mana bayani ne akan wata software mai matukar amfani wacce ake hada cartoon animation da ita kasancewar za na gani a YouTube kuna ganin animation akwai wanda ake yi da waya irin wannan na fara kawo muku bidiyo wanda har yanzu ma zan ci gaba da kawo muku wannan bidiyon wannan ana yi da application ne mai suna Plotagon to amma ita kuma computer in dai haka na so ka yi ka hada irin duk kalar da kake so to sai dai ka yi amfani da wani software da ake amfani da su akwai sauran youtubers wannan suke yin irin wani abu irin su ɗakin gulma tv da msk to suna yi ne da wannan software yawanci na samu tambayoyi da yawa ko a website wasu suna cewa ya ba zan yi muku post din wannan software ba wasu sun da tambayi sunan masu yin irin wani abun ba sa gaya musu kasancewa ma an ka mutum yana aiki da kwamfutar sai yana iya rufe ta saboda kaga ka sunan abubuwan da yake amfani wajen yin irin wannan abubuwan tabbas ba sauke software ne yake da sauki ba ko kuma amfani da ita ba sai ka sa aikin a zuciyarka sannan za ka iya yi dole sai ka dage abubuwan da ake yi da yawa ana shan wahala sosai ana amfani da software ne nan wajen yin duk wani abu da ake so saboda ita ce ta ɗaya a wajen haɗa animation a kwamfuta da duk wani bayani da duk abin da kuke bukata da yadda za ku sauke ta akwai posting wanda na yi a website zan sa muku link din a description na wannan bidiyon ku je ku bi ku sauke wannan software zuwa kwamfutar ku domin ku fara amfani da ita da duk abin da ya kamata ku sani a kai da abubuwan da ake da ita insha Allah a wannan link din da za ku bi na posting da na yi a website za ku sauke komai domin ku fara amfani da ita da duk abin da kuke bukata da duk wani abu da kuke so a kanta za ku sani insha Allah saboda wannan abu yana da matukar amfani amma fa dole sai kun jajirce sosai sosai sannan za ka iya mun gode mun gode kada ku manta da subscribe idan kun ji daɗin wannan bidiyon ku tura ma abokanku